يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهو ما kallo da saurare na kusa da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin kuna kallon mu da sauraron mu ne daga makarantar mu mai suna Darul Hadisi Salafiya number 4 Madarka Road gaskiya layout Zaria jihar Kaduna a Najeriya a yanzu da kuke kallon mu da sauraron mu yammacin ranar Alhamis ce da sai daidai da ashirin 21 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na da shekara dubu ɗaya da da da hudu talatin 1433 daidai da tara ga watan August shekara ta biyu. da sha biyu wannan shi ne kasar na sittin da biyar daga cikin jeren biyar karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wa take da alkur'ani da ujizar da ujizoji sakamakon irin wannan take da kirari da muke wa irin wannan majalis na tafsirin mu lallai ne duk wani wuri da mu'jiza daga cikin mu'jiza alqur'ani muka ga ta kai matukar da za a tsaya a bayyana ta sai a tsaya a bayyana ta na daga cikin mu'jizar alqur'ani alqur'ani littafi ne na ilimi alqur'ani littafi ne na darasi alqur'ani littafi ne da ke kowar da ibadoji a aikace da kuma a bayanance gurin zo tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi ta kai har ta kawo mu daidai inda allah maɗaukakin sarki ya ɗaɗɗako mana tarihin ginin ka'aba ka cokan da kuma tarihin annabin allah annabi ibrahim da ɗan shi isma'il da suka yi wannan hidima ta samar da wannan ɗaki mai albarka bayan rushewa da ya yi daga ainihin daɗaɗɗen ginin da mala'iku suka yi rukunai daga cikin rukunan musulunci tun daga kalmar shahada sallah azumi zakka hajji a yadda muka tsara gudanar da tafsirin nan shine duk lokacin da muka zo kan ɗaya daga cikin waɗannan rukunan za mu tsaya ne dogayen bayanai waɗanda za mu tattaɓo ɓangarori masu yawa kamar yadda wasu matsaloli waɗanda yake ba su da alaƙa kai tsaye da rukunan musulunci guda biyar amma kuma su ma musulunci ne kamar aure kamar ciniki duk in muka zo za mu tsaya mu tattata wuri don mu bayyana su domin waɗannan al'amura ne da al'umma suke cuɗani da su a yau da gobe Allah madaukakin sarki ya taimaka muna cikin karatun waɗannan ayoyi bayan mun karanta su mun fassara su a yau insha Allah ta'ala muke fatan mu karkare jiran giyar uwa inda muka karanta kafin mu dafa Allah madaukakin sarki ya taimaka na so malam ya karanto mana aya ta 127 da Allah ya ce wa in yarfa'u ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Allah maɗaukakin sarki ya ce wa izwarfa'u Ibrahim alqawaid min albayti ka tuna musu lokacin da annabin Allah Ibrahim yake kawar da harsashin ɗakin Ka'aba da Isma'ilu ɗan shi Isma'ilu yana taya shi suna wannan aiki na ginin ɗakin Allah suna addu'a me suke cewa rabbana taqabbal minna Allah ka amsa mana wannan aikin da ka samu innaka anta samiul alim Allah kai ne ji ne Allah kai masani ne wannan aya jama'a idan ka fara karatun alkur'ani tun daga suratul fatiha har ka shigo cikin suratul baqara ita ce ayar farko da Allah madaukakin sarki ya fara tattaɓo ainihin tarihin ginin wannan ɗauki mai alfarma mun ɗauko cewa ga tarihin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara waɗannan ayoyi da kuma irin yadda al'amarin ka'aba ta zo ta samu kanta lokacin da ta taɓa konewa da lokacin da ainihin aka samu wani sarki daga cikin sarakunan musulunci ya kokarin ƙoƙarin gyara ta a bisa yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi fatan ta kasance da al'amura sai suka juye sai suka zama siyasa daga baya na'am ka'aba ta taɓa ainihin rushewa a jahiliya ko kuma ta ƙone raushawa suka zo gina ta dukiyar da suka tara ta halal sai ta zan ba za ta iya gina musu ka'aba keke da keken yadda ta ba sakamakon haka sai suka yi shawarar cewa abin da ba su su batse wani wuri na daga ainihin jikin ka'aba sai su gina shi a matsayin katanga ko gari don ya nuna cewa wannan cikin ka'aba ne sauran abin da ya sauƙaƙa maki na kuɗin halal su gina ka'aba bayan da suka yi wannan sai kuskure wa faru ta daidai ɓangaren da suka tashi ɗauko katangar sai suka rage ainihin tsawon ka'aba a ƙarƙashin haka wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauki matar shi a da aisha ya zo tona ya nuna mata yace duk ranar da wani yanayi ya kai za a yi gyaran ka'aba to ainihin sai ki umarci mutane da cewa ga abin da ne umarni da shi Allah cikin ikon shi sai ya mai da ɗanta sai zama shi ne gwamna a wannan garin makka kuma aka za ka kawo mishi hari da farmaki za a yi mishi juyin mulki ba sami iko ba amma sai aka cimma garin makka wuta daga nan ka'aba ta kodi da ka'aba ta kone sai ya azama kan ya gyara ta ko kuwa rusa ta amma sai bari sai da aka zo lokacin aikin hajji da nuna irin ɗanyen aikin waɗannan mutane da suka zo suka yi wannan shaidar ta ƙona ka'aba sannan sai ce jama'a me kuke gani shin a gyara ka'aba ko kuwa a rusa ta a gina sabuwa babban malami daga cikin sahabba a wannan lokaci shine abdullahi Ɗan abbas Allah ya kara musu yarda ya ce ni ina ganin abin da ya dace shi ne a gyara ta a batta kamar yadda kowa ya musulunta ya faru ta shi ko sai ya ce to ni kuma zan je in ci gaba da roƙon Allah Allah ya mini zaɓi akan in ɗauki shawarar ka ko kuma ni in ɗauki shawarar da na bata ba ce bayan kwana uku sai wannan sarkin musulmi mai suna abdullahi dan zubair ya fito da shawarar cewa shi yana ganin cewa ba gidan wani daga cikin ku ne ya kone to ba gyara zai ce zai yi ba ma damar yana da hali zai rusa shi ne sake wani yace kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi daga cikin dalilan da ya hana shi rusa kaba shine da kasantuwar mutanen makka ba su gama zama a musulunci daidai ba wato ba su daɗe da barin shirka ba ya kuka da rashin hali ya ce to mu a yanzu ba ma tsoron kowa zai yi don mai yusa ka'aba don kowa ya san cewa ba barna ba ne ba sannan kuma mu allah ya wadata mu a yanzu don haka ya ce ni abin da na yanke shawara shi ne zai rusa ka'aba in sake gina ta da rusa ka'aba sai ya zo duk waɗannan gyare-gyare da annabi ya nuni zuwa ga kai sallallahu alaihi wa sallam na farko dai sai da ya tona foundation har aka ga asalin foundation annabi ibrahim ya kira mutanen kirki daga cikin dattawan maka suka zo suka shiga ya ɗora kaba akan asalin foundation ta na daidai ya gina ta ya zan ta ƙara tsawo da faɗi a bisa wadda take in ta koma asalin foundation ta da gaskiya ya fitar mata da kofa ɗaya a yamma ya fitar mata da kofa ɗaya a gabas sannan kofofin ya sauke su ƙasa madadin sai an hau da tsami ko da wata ainihin lifta bayan ya wannan ya ainihin tara mutane musu shelar cewa ga abin da ya aikata kuma ga dalilin da ya sa aikata ya kawo waɗannan hadisai har Allah maɗaukakin sarki ya kawo ƙarshen mulkin shi haka ka ba take ana nan sai waɗancan mutane suka sake shiryo mishi juyin mulki mai ƙarfi suka zo ainihin sai suka kashe shi to bayan da suka kashe shi yanzu sun yi nasara sai suka ainihin nemi shawara daga asalin mai gidansu shine mai suna abdulmalik dan marwan abdulmalik dan marwan ya ce ai ba za mu ainihin yi musu gyaranta da ya dangane da fandisho ba amma dangane da abin da ya kara na hijiru ismail wannan katanga a rusa a mai da katangar ta sake fita sannan kofa kuma a sake tushe wannan kofofi ta yamma da ta gabas a bar kwaya ɗaya a gabas kuma a mai da ita a sama ya zama ka'aba ta sake komawa kamar ainihin yadda take idan ba manta ba a daidai wannan gaba muna cikin karatu lokaci ya ƙure mana ka zan karasa mana wannan ainihin gaba har zuwa yadda za ka ji tarihin yadda ka'aba za ta kasance nan gaba sadda duniya za ta tashi ibn kasir ya ce wa an abi qaza anna abd ibn marwan bainama huwa yatufu bil bayt id qala wa tarana abd marwan yake cewa wato wata abu qaza'a yace wata rana sarki abdulmalik dan marwan ya zo yana kewaye ka'aba sai aka ji shi yana cewa qatalallahu ibn zubair Allah ya tsine wa Abdullahi dan Zubair haifu ya kribu ala ummul mu'minina domin ya wa uwar mu'minai ƙarya ya kulu yana wai cewa sami'taha taqulu wai ta taqulu wai yana cewa na ji ta tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce ya Aisha laula ibsamu qaumiki bil kufri la naqattu al-kaaba Aisha tana cewa manzon Allah ya ce da ita ba ban cewa mutanen ki ba su daɗe da barin kafirci ba da na musa ka'aba hatta azida fiha min al-hijr har in ƙara hijir isma'il ya shiga cikinta fa inna qaumaki qassaru fil bina domin dangin ki shawa da suka tashi sake gina ta sai suka takaita sarki abdulmalik shi ne ya ba da umarnin aka rushe abubuwan gyare-gyare da abubuwan da duk abdullahi dan zubair yau sai ya zo mai da ka'aba yadda aka san yadda take to sai zo yana kewawa ta sai yana tsine wancan tsohon gwamna yana cewa yayi wa Aisha kalwa ta ce kaza قال الحارث بن عبد الله ابن ابي ربيعه to wani malami daga cikin malaman da ke cikin tawagar shi wannan sarki mai suna harifu dan abdullah ya ce la ta kun haza wa amir al-mu'minin ya ce ranka ya daɗe sarkin mu'minin ka daina faɗin wannan magana fa inni sami'tu ummul mu'minin tuhaddisu haza ni ma da nake malamin ka da ka yarda da ni to na ji uwar mumine aisha tana faɗin wannan hadisi don haka ba abdullahi ɗan zubair ne mata ƙarya ba abdullahi dan zubair sahabi ne abdullahi dan zubair ɗanta ne ta ɗauko shi ta waye shi ta riƙe shi sannan ɗan yadda ne asma bai mata ƙarya ba abin da ka ce ya faɗan nan gaskiya ne nima na ji daga gare ta kama sai sarki abdulmalik ya ce lau kunta sami'tahu qabla an ahadimahu da a ce ka ji wannan magana kuma ka sanar da ni kafin in rusa ka'aba na tarattu ba na bar ka'aba alama banabni zubairi da gwargwadon yadda abdullahi dan zubairu ya gina ta amma a lokacin matsalar siyasa ce tunda yana cikin siyasar da baya goyon bayan siyasar sarki abdulmalik don haka yau ya aikata wani abu bayan gushewar mulkin shi an zo ana tsine mai albarka kuma an lalata abin ba a yi bincike mai zurfi ba sai kuma daga baya sai ga gaskiya ta bayyana sai ga sarki abdulmalik yana ainihin nadamar abin da ibn kasir ya ce hada hadal hadis kal maqtu'i bihi ila aisha li'annahu qad ruwa anha min turuq min turuq sahiha muta'addida wannan hadisi yanke daga aisha ba da shakka domin an rawaito shi ta hanyoyi masu yawa ingantattu an al-aswad ibn yazid kaga dai al-aswad dan yazid ya rawaito والحارث ابن عبد الله بن عبد ربيعه الحارث بن عبد الله بن ربيعه شنها ما رويته عائشه وعبد الله بن الزبير صنن أنت عبد الله بن زبير ya رويته وعبد الله بن محمد بن ابي بكر ده عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق wanda جيكا سيدنا ابو بكر abubakar ne siddiq shi ma rawaito ainihin wa urwatu bin zubair da kuma urwatu dan zubair shi ma ya rawaito wannan hadisi wanda yake shi ma kuma dan uwan abdullahi dan zubair فقال فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير بل هكا وأن suka taru sai suka tabbatar da gaskiyar abin da abdullahi dan zubair ya aikata shine ne gina ka'aba gaba daya a fatar da wannan katanga fitan mata da kofa ta yamma da kuma fitan mata da kofa ta gabas kuma kofofin a sauke su ƙasa abin da ibn zubair din ya bige ne sai yake cewa falau turka da a ce an batta a bisa wadda ya gyara ta na kana jayyidan ba haka din shine alheri walakin ba'da ma raja al'amru ila al-hal ibn kasir yace to yayin da al'amari ya koma yadda kaga ka'aba take a yanzu yanzu dai maganar da muke a yanzu jama'a ka'aba tana nan a bisa yadda sarki abdulmalik ya tsara ta har yanzu haka take to da al'amari ya zama haka kuma faqad kariha ba'd al-ulama ya ka samu wasu daga cikin malamai sai suka rinka kyamar an yi an halihi kama zikira an amirul mu'minin harun ibn rashid harun rashid wasu malamai sai suka cewa to tun da dai al'amari ya kai haka to kawai ma yanzu a batta a haka din duk da tana buƙatar gyara amma a batta a haka wannan ya faru ne kamar yadda aka bada labari daga wani sarkin musulmi mai suna haruna rashid au abin mahadi ko kuma mahaifin shi almahadi ɗawan biyunsu annahu sa'al imamu imam malik tsawon biyu ko harunan rashid ko kuma al-imam al suka tambayi imam malik an habmin ka'aba game da cewa to a sake rusa ka'aba mana wa Rabbi ila ma fa'ala ibn zubair a sake mayar da ita ga abin da abdullahi dan zubair yayi tun da shine daidai imam له yace ya amiran مالك ran sarkin امير المؤمنين رن سيكن من يبدي لا تجعل كعبة الله kar ka sanya ka'abar Allah ta zama mal'abatan lil muluk ta zama wurin wasan sarakuna wannan sarki ya zo ya rusa ta ya sauwa ta yadda yake gani wannan ya zo ya rusa ta ya gani don haka tun da ta kasance ba ta haka kar ta zama wurin wasa la yasha'u ahadun an yi hadimaha illa hadamaha yadda yake nan gaba duk wanda ya so rusa ta kawai abu ne mai sauki sai rusa ta saboda an buɗe kofar wannan ya rusa wancan ya rusa wannan ya rusa to sai wani kenan nan gaba ko an zo rusa ta ba ta da wata karama haka ina gani ran kai daɗe ka barta a haka fatara ka zalikar rashid don haka sai sarki ainihin harunan rashid sai ya bar ka'aba a haka نقله عياض والنووي alqadi iyad a cikin sharhin shi kenan na ainihin sahihu muslim da al-imam nawawi su suka ba da wannan labari daga imam malik jama'a kun ji daga bayan sarki abdulmalik an zo an samu harunan rashid ya yi yunkurin to tun da an gane wancan ya wancan kuskure kuma ya yi nadamar wannan abin da ya amma bai gyara abin da ya barnata ba to yanzu a zo a gyara amma sai sarkin ya nemi shawarar malami sai malamin ya ce to tun da dai an kai ga haka ina ganin a barta haka kawai imamu bin kafirin yana wannan maganar da nake karantawa yau shekara ɗari bakwai da ta gabata sai ya ce wala ta zalu wallahu a'lam haka za ila akhirin zaman ya ce ka a yadda ka'abar nan take to allah shi fi sanin daidai amma ba za ta gushe ba har zuwa ƙarshen zamani yau yana wannan magana shekara ɗari bakwai kuma har yanzu da nake magana zuwa yau ashirin da ɗaya ko ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku har yanzu da nake magana ka'aba tana nan ƙofar ta ƙwaya ɗaya ce a gabas kuma daga sama ba ƙofa a yamma sannan hijiru isma'il yana nan ba a haɗe shi an mai da shi ya zama cikin ginin ka'aba ba gaba ba kaga abin da ibnu kasirin yake faɗi a zahiri shi ana tafakan isa yace Allah shi ya fi sanin daidai amma haka ka'aba za ta ci gaba da zama ila an yukharribaha bisawiqatayn har a samu wani mutum wanda annabi ya bada labarin ƙarshen duniya zai zo ainihin zai rugurguba ta za a samu wani ɗan ta'adda da annabi ya kira shi bisawiqatayn zai zo zai rugurguza ta min al-habasha ba habasha ne mutumin kasar habasha kama sabata zalika fi sahihaini an abi hurairata qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam hadisin ya tabbata a cikin sahih al-bukhari daga ainihin sahabi abu hurairah Allah ya kara mishi yarda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace يخرب الكعبة بالسويقتين من الحبشة وانتم ذي السويقتين تمرني جلمان كنتس وانا بمن يمن يمقوا وعودا بي تزيزي ببك اثر حبشة ذي اي نمو نمو بذاتا وانا حديثي جماعة كمان بكذي انا نمتكين سويم البخاري الامبا تدبو او بقولي بيار بسفين بدا a cikin sahih muslim a lamba ta dubu biyu da ɗari tara da tara wa an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala ibn abbas yace annabi ya ce kani bihi aswad af afhaj yace gani kamar ina kallon mutumin nan baki sannan tutturna ko kuma baki mummuna yaqla'uha hajaran hajaran yana rusa ka'aba bulo bulo tubali tubali yana yana turo ta ma'ana Allah ya nuna wa annabi hatta kamannin mutumin sannan Allah ya nuna wa annabi gama mutumin nan gashi nan ya hau saman ka'aba yana fasa ta bulo bulo yana ruguzo ta yana fado ta ƙasa ina fata an gane wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a lamba ta dubu daya da ɗari biyar da ainihin casa'in da biyar sai ibn kafirin ya ce wahala? wallahu ala kaga wannan abin da aka ce zai faru ko Allah shi ya fi sanin daidai inna ma ya kome ba da kuroji ya ajuja wa majuj zai faru ne bayan ya juji wa majuj sun fito gog magog in ji yan boko wa juji? Allah ya يأجوج ومأجوج الله يتي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينفلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين آه؟ آه، آه، نعم أبصار الذين كفروا الله يقول ذا أبدوء واجوج وماجوج سواء واجوج وماجوج يقول الله su النبي ادم اما في الله مدوكتين sai Allah maɗaukacin sarki su Allah kuma ya su mugaye kuma ɗan ta'adda su kuma nau'in mutane irin da suke bi suna kashewa kuma suna uban da ɗaya da su adam ne ya haife su kamar yadda dajjal shi ma ɗa daga cikin 'ya'yan annabi adam adam ne ya haife shi sarki ya tabbata ga Allah sai ya zama waɗannan miyagun 'ya'ya na annabi adam Allah ya tattara su ya kaɗa su can ƙarshen duniya to sai aka samu zamani sai suna shigowa cikin wannan duniya su zo su kashe mutane ire-iren halitta irin tamu su ma mutane ne amma halittar su ba irin tamu ba ce annabi ya siffanta su da jini ne ilka ɗinka ne manya-manyan kunnuwa suke da shi sarki ya tabbata ga Allah idan suka shigo sai su yi ɓarna ta hanyar kashe mutane su yi kokarin duk inda mutane suka tara ruwan sha sai su kokarin shanya ruwa duk inda mutane suka shuka ko noma sai su barnata ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana su da haka ana nan sai Allah ya turo wani bawa daga cikin bayan shi kuma annabi daga cikin annabawan shi shine zulqarnai yana nan yana yawon wa'azi yana shiryar da al'ummar duniya sun yi tafi tun ƙarshen duniya inda wa ajuji wa suke taruwa da ya tafi sai mutanen da yawa wa'azi suka musulunta sai suka yi kukan cewa sai dai kuma akwai wasu miyagun halittu mutane ne amma ga irin sifarsu suna shigowa suna hallaka mu sai zulkarnain ya nemi cewa to zai gina musu katanga wadda za ta sha makance tsakanin su da yajuju da ma'aju haka ce abin da za a yi a ji a samu ainihin duwatsu a farfasa su kaga a samar da siminti kenan sannan a samu ainihin gutsattsarin dutse ya ka samu gutsattsarin dutse Ko a kwaɗa kaga mai kenan concrete kankara kenan aka zo aka yi wannan solid wannan katanga wannan katanga da aka yi sai zama ba sa iya ainihin hauro ta to amma kullum gari ya waye manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai su zo su ta sakuta ta tunda ba za su iya haura ta ba sai su ta huda ta sai su ta huda su ta fasawa su ta fasawa su ta fasawa in yamma sai su koma sai su ce sai gobe idan gobe sai suka dawo sai samu ta shafi duk wahalar da suka yi jiya ta koma back to square zero ta tashi a banza wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya farka a cikin firgici yana cewa subhanallah فتح اليوم من ربي يأجوج ومأجوج هكذا manzo Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah yau katangar ya ajuji ma juji ta huje kamar haka sai annabi ya rika babban yatsan shi da kuma yatsan shi na nuni me ya faru sai ce a da in suka buga suka buga suka tafi sai ce za su dawo gobe yau sai aka waye gari da suka buga suka buga sai suka ce insha Allahu gobe ba mu zo mu ci gaba to tun da suka ce insha Allahu sai Allah maɗaukakin sarki sai ya bar musu ita a yadda take shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun a zamanin shi yace sun buga ta gwargwadon haka to ƙarshen duniya kamar yadda zulkar ne ya faɗa wa waɗannan jama'a yace to ba za su iya hauro ta ba ba kuma za su iya huda ta ba amma in al'amari ya taho duniya ta taho ƙarshe to wannan kuma za ta iya rugujewa kuma Allah zai ba su iko to shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ke cewa za a kai lokacin da Allah zai buɗe za a fasa wannan katanga sai ya ajuji ya sai su faso cikin duniyar nan sai su zo sai su ta hallaka mutane to ibn kafirin yake cewa wannan rusa ka'aba da wannan shaidanin mutum zai yi ko ya ce wallahu alam a zahiri zai faru ne bayan ya ajuji ma'ajiji ma'ajuji sun fito su ya juju ma duk menene zai bada karshen su hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan suka gallabi mutane da kisa da barna ana nan sai Allah madaukakin sarki sai ya turo annabi Isa alaihi salatu wassalam annabi Isa mutane su bi shi sai a wayi gari sai annabi Isa ya addu'a sai a waye gari gaba ɗayansu sun mutu har ya zama in ka fito daga gidanka ba inda za ka aje kafarka sai dai kan gawar ya ajuji wa ma'ajuji to sai wari da karni da sirkaki sai ya ishi mutane ga musa ga gawar wakinsu ko ina sun cika a duniya sai annabi isa sai sake roƙon allah sai allah maɗaukakin sarki sai turo su tsuntsaye kamar jiminaye sai su zo sai su tsuntsince su sai su kwashe su sai su je su zubar da su sannan sai allah ya sako wani ruwan sama wanda zai wanke duniya sai ta koma sai ta zama ta yi tsafta ba kuma zaman lumana kun ji ƙarshen ya ajuju wa ma'aju to shi ne ibn kafirin yake cewa a zahiri sai bayan an gama ɗauki ba da ya ajuju wa ma'ajuj wannan shebanin mutum zai zo ya rugurguza kaba. me yasa ibn kasir ya faɗa haka ibn kasir malamin tafsiri ne tafsirin shi muke karanta ibn kasir malamin tarihi ne yana da littafi al-bidayat nihaya sannan ibn kasir malamin hadisi ne sarki ya tabbata ga Allah don haka sai ka gaina yana haɗa maka abubuwan amma yana yana mai da al'amari ga Allah saboda ƙarshen duniya ne ba wanda ya san abin da zai samu kaga ita kanta tashin duniya in Allah ya dama sai fasa dan ya ce kalla lamma ya kadi ma summa idza sha an sha in Allah ya so sai ya tashi mutu. in ya so fa sai fasa in ce ya fasa tashi da yawa ba za ka ce dan ne ba don haka duk abin da yake faɗi tun da gaba ne sai ce insha Allah yanzu kun ga maganar da ya faɗi can baya ya ce yana ganin ka'aba ba za ta bushe a yadda take ba wallahu a'lam har duniya ta tashi yau shekara ɗari bakwai da faɗin magana ya shi kuma har ka'aba tana nan kamar yadda take a zamanin shi to kun ga wallahu a'lam shi yasa ake so ko kana da ilimi ka rinka tattara al'amari da Allah al'imam ibn kafir sai ya ce abin da yasa ya faɗi cewa za a rusa ka'aba ne bayan ya ajuji ma ajuji sun zo fitinar su ta kan lima ja a fi sahih al-bukhari an abi sa'id al-khudri saboda hadisi da yake cikin sahih al-bukhari daga sahabi abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace la yahujjanna al-baytu za a yi hajjin ɗakin Allah wa mawu'tamaran na ba'da uruji wa ajuja wa ma'ajuj kuma za a yi umara bayan fitowar wa ajuj wa ma'ajuj kenan a zahiri inda sun rusa ta ko inda an rusa ta kafin ya wa ma'ajuj kaga ba ba za a yi magana cewa za a je hajji ba amma tunda annabi ce za a ziyarci ɗakin Allah bayan ya ajuji wa ma'ajuj shine bayan duniya ta samu lumana saboda wannan gyara da annabi isa zai zo za a zo ainihin a ci gaba da zuwa aikin hajji da ainihin umra ya zo kuma cikin wani hadisi jama'a wanda ya ƙara fassara wannan maganar tun da na ce ina son ne a kawo tarihin ka'aba ƙarshen tuka-tuka tik da kuma ƙarshen wannan ibadar da muke magana ta aikin hajji ta gujiyar da ta fara to ya za ta kare ka ji yadda ka'aba ba ta kare manzo Allah yake ba a samu wani shedani ne karshen duniya zai ruguza ta menene zai ba shi damar ya ruguza ta a lokacin na daga cikin abin da zai ba shi dama a lokacin musulmi ba su daina zuwa aikin hajji hadisi ya zo sahihi cikin musnadul imam ahmad da sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi wa sallama yace nan gaba za a samu musulmi suna faɗin la ilaha illallah amma ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san zakka ba ba su san hajji ba sai aka tambayi mai riwaya me kake gani annabi yake nufi ya ce annabi ya bayyana cewa za a samu daga cikin su dattijo nan ce mishi sallah sai ce to wata ibada can mun taɓa jin an ce kakanninmu suna yin wata ibada sunanta sallah yanzu wannan dattijo ne dan shekara sittin ko saba'in shi ma bai taɓa ganin sallah ba a cikin kakannin shi da so gabata saboda an daɗe an dena ta azumi sai ce an ce wai akwai wani wata da kakannin suna yin azumi ba mu san shi ba ba mu taɓa gani ba zakka sai ce an ce wai da mutum yana da kuɗi sai ki wani bangare ba mu taɓa ganin ana yi ba hajji sai ce to da an ce akwai wani ɗaki a makka wani gari ko ana zuwa ana yin wata ibada hajji ma mun taɓa sani ba a wannan lokaci babu wani abu da ya rage musulmi sai la ilaha illallah ita ce kawai ta rage sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a wayi gari wannan qur'ani da kake gani za a wayi gari ya shafe daga jikin takardu kaf sai ce kamar yadda riga mai zane take kodewa za a wayi gari duk wata takarda babu za a wayi gari duk wasu alarammomi da suka haddace qur'ani hadda ta sulluɓe gaba daya Allah zai yi qur'ani dare daya duk wani malami da ya haddace ya manta sannan duk wata takarda da aka rubuta sai ta wayi gari ta shafe to kun ji ƙarshen tika tika tik waɗanda za su rage a duniya a wannan lokaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ya kira su cewa shirarun halka inda Allah su ne a shararai a wannan lokacin ce su kaɗai za su rage a duniya waɗanda a fili za su rinka danna mata suna lalata da su ba sa sa kayawa kamar sai amma ya ce kamar yadda jaki yake wa jaka haka za su rinka yin jima'i sai ce to waɗannan mutane a kansu ne Allah zai ta da duniya don haka jama'a kun yadda ƙarshen ka'aba zai kasance za a waye gari kafin a tashin duniya za a rugurguza ta ma'ana kafirai ko fasikai ko zindikai za su rugurguza ta aikin hajjin ma za a manta shi za a daina yin shi gaba ba. to alamar duniya ta taho karshe kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye abin da ya rage mana a cikin wannan ayar da muke tattaunawa sai wuraren da annabi ibrahim ya wata magana ga allah a inda yake cewa wa'arina manasikana a cikin addu'ar da yake allah ka nuna mana manasikana menene manasik wasu malamai suka ce abin da ake nufi manasik shine aikin hajji da umara kenan allah annabi ibrahim yana roƙon allah allah ka nuna mana yadda za mu yi hajji da umara ta abin da nake so duk wani mai saurare na na kusa ko na nesa da duk wani da zai saurare ni nan gaba ku ji idan annabi irin annabin Allah yana roƙon Allah ya nuna mai yadda zai aikin hajji me kake tunani dan kai ne malam wani me kake tunani dan ke ce a wance me kake tunani dan kai ne alhaji wani a yau sun biya kuɗin aikin hajji suna nan miliyoyin mutane a duniya A ba abin da ya shafe shi ya je a nuna mishi yana shirin ne sai da bura wai zai rinka yi yadda ya ga mutane suna yi ji annabi ne daga cikin annabawan Allah wanda ya gina ka'aba da shi da ɗan shi amma kuma kamar da zaka zo ka ji yanzu daga manyan malamai masana da ya gama sai ce to Allah ga ɗaki mun gama amma kuma muna roƙon ka nuna mana ba mu bauta maka a cikin ɗakin to waye kai waye ne dan haka ɗaliban ilimi ku tsara ku koyi yadda ake aikin hajji a aikace kuma ku je ku isar da wannan sakon kamar yadda na faɗi malamin mu Allah farta mai ya rasu kusan shekara goma sha biyu da ta gabata yana da wajen shekara tamanin da hudu a duniya malam abdullahi dan abdulrahman ali bassa mutumin kasar makka ne malamin hadisi ne malamin fiqh ne idan ne yake a cikin mota jama'a a tafiya je yana nuna mana wuri kaza kun ga wannan wurin eh to wannan shi ne wuri ka ba. kun tuna hadisi kaza da makaranta? karanta eh to nan shi ne wuri to ga abin da ake a wannan wuri wannan shi yasa jama'a cikin ikon Allah bayan mun yi karatu gwargwadon abin da Allah ya sanar da na Qur'ani da hadisi da fiqh mutanen nan sun dauke mu garin su ne malamai ne a garin nan aka haife su nan aka koya musu sun je sun koya mana da haka sai wani in muka zo muna koyar da aikin hajji wallahi muna yi ne da abin da bature yake kira da confidence da tabbas ba mu da shakka a kai to me yasa a najeriya ba za a rinka ɗiban ɗaliban ilimi ana kai su su zauna wata ɗaya wata uku na waɗannan malamai su karantar da su ba malaman makka malaman madina malaman ƙasar saudi arabia mutanen kirki ne masu farar zuciya masu fatan alheri da kowa kaji wannan da na gaya maka kyauta yake karantar da to ba nan ba haka zai sa a dafa abinci ya zuba a but din mota maka je aka yi karatu ya nuna mana ya nuna mana sai ce a zauna a ci abinci ku duba ya kwanta ya rasu amma duk sanda ya nuna mana abin da yake cewa wannan amana ce a kan ku je ku nuna mutanen duniya ya ce saboda manzon Allah yana cewa ku zo an yi mana suka ku ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni idan ya zama annabin Allah Ibrahim yana cewa wa arina manasikana Allah ka nuna mana yadda za mu bauta maka yadda za mu yi aikin hajji dan girman Allah kai da ka je kai aikin hajji shekara talatin da ta gabata an koya maka kai da kake a makka a yanzu kana aikin hajji ya koya maka kafin ka taro aikin hajji ba darasi ne na fatar baki ba aikin hajji aiki ne a aikace shi yasa nake fata in yi amfani da wannan dama kamar yadda yake tsawon shekaru na daɗe ina ta karantar da aikin hajji din nan insha Allah ta'ala da gwargwaron iko na a ainihin sansanin alhazai da kuma a wasu makarantu da kuma a wuraren ayyukan aikin hajji tun daga Ka'aba gaban ainihin darul tauhid a Makka a Madina amina a arafa da muzdalifa akwai sirri wanda ainihin muka fitar da shi wanda insha Allah ta'ala yanzu za a iya yada shi don mun riga mun gama ainihin wato fitar da duk abin da ya kamata a fitar kusan awanni uku ne ko hudu ko shekara biyu da suka wuce a filin arafa da filin mina da nan ainihin ko ina muka ta siffanta aikin hajji a tattakaice muna yi muna yin bayani ga ainihin jama'a muna fatan jama'a su je su nemi ainihin wannan cd na aikin hajji wanda sunan da muka sa mai kawai shine saudiya mun yi mai haka ne don kar ya cuɗe cikin wasu cduna namu waɗanda suke da taken aikin hajji da umara gabana tafsirin kurkubi ne a inda ibn imam kurkubi yake cewa an zuhair ibn muhammad daga wani babban malami cikin malaman magabata mai suna zuhairu Ɗan muhammad قال يتي لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام yayin da annabi ibrahim ya gama ginin ɗakin ka'aba kala sai ya ce ai ya ubangiji kada farautu to gama ginin ɗaki da ka sani fa arina manasikana allah ka nuna mana yadda za mu bauta maka a wurin wannan ɗaki fa ba'atha allah ta'ala ilaihi jibril sai allah ya aiko mashi mala'ika jibril allahu akbar jama'a ku ji wannan yake ƙara tabbata maka da cewa aikin hajji ba ibada ce da kowane malami za a ɗauke shi saboda dalilan siyasa ba gwamnatin najeriya ku ji tsoron allah game da mutanen da suke ɗiban miliyoyin kuɗi suna biya domin su je aikin hajji sai ku je ku ɗauki wani wanda yake kawai saboda malamin gwamnati ne sai ku zo ku ɗauki wani wanda yake kawai saboda shi zai muku fatawar da kuke so amma shi tsakanin shi da Allah an zauna da shi kai eh wa a maka aikin hajji ya abinda zai ce ya karanta bulogul ya karanta qur'ani ya abin da zai ce ya taba zuwa ya abin da zai ce ya karanta a sahih bukhari ya karanta a iziya amma wannan malami ne ya taba rike hannunka yana kewayawa da kai ka da yana nuna maka ka ganin shi ne kaza ka ganin shi ne kaza ka ganin shi ne kaza an taba maka haka tsakaninku da Allah kai ka taba ganin inda aka samu medical doctor ba tare da practicals ba ma'ana likita kawai an karantar da shi biology physics chemistry physiology psychology kawai shi kenan sai aka naɗa mashi lecturer aka ce ya now a medical doctor can that be accepted no tsakani da Allah na faɗi wannan magana marratin wa tikrarin a baya malami ne yana ɗauke da mutane daga wata jiha kusan ɗari da wani abu suna bin shi sai da aka gama aikin hajji kaf ranar ƙarshe a wurin jamratul aqaba sai kira ne yake cewa wai malam da Allah wacce ce jamratul aqaba na ce wannan ce yake to wacce ce jamratul kubra na ce wannan ce yake to ina bishiyar da jabir yake fadi a cikin hadisi abin da nake so ka fahimta a nan wannan shine malamin su shine jagoran su tun daga wata jiha a Najeriya har zuwa wannan wurin to me yake nuna musu a gaban ka'aba wata rana na ji wani ya zo daga wata kasaitacciyar jihar shari'ar musulunci a najeriya nan tamu yana kwatanta wa wasu alhazai shirme sai na ce mishi ala gafa ta mala abin da kake faɗi ba daidai ba ne yana neman ya cije sai na buɗe wannan littafi yana hannuna manasikul hajji na karanta ne sai ce eh to kuma gaskiya ne sai nace to don haka Allah zaba ta malam ko ma ka gyara musu sai ce to ai ya riga ka nace musu a ko ma ka gyara ai shi sa na kebe kan ni da kai na yana man ne da ba sai nace mishi akara maka Allah sai na kama hannun shi sai muka ce bai sai amma fa abin da kake faɗi ba daidai ba yana neman ya ja sai na bude littafi sai nuna mai sai ce eh to haka ne sai nace to ko ma ka gyara musu sai ce a to ai wani riga ya karantar da su nace a'a ko ma sai ka gyara musu domin kenan yanzu sun yi kuskure tun da su bar ba za su iya gyarawa to amma irin matsalolin da ake fuskanta kenan wata shekara malam arsalan Allah ya saka mashi da alheri tun yana ɗalibi a jami'ar islamiyya ya ga abu suna yi ba daidai ba ya matsa lallau lallau sai aika ba da suka ba sai suka to najeriya suna ɓata sunan shi suna ɓata sunan shi ɓacin tun daga furta sunan har zuwa ga abubuwan da ya aikata na alheri suna cewa risala ya wahalar da alhazai bana risala ya wahalar da alhazai bana izgilanci ne wai suke ku ji tsoron Allah kai ka ji tsoron Allah idan karamar hukuma ta ɗauke ka ta ce kai ne shugaban alhazai da za ka je ka nuna musu ka'iya tsakani da Allah gwamnatin Najeriya ku ji tsoron Allah sai ka ga wani saurayi an ba shi yana daga cikin jami'an alhazai me yasa saboda yana daga cikin waɗanda lokacin zaɓe ya yi shura akwati na'am za ka iya ba shi kujera shi ma zai ya daɗi hajji amma ba wai a ce jami'in alhazai ba na je aikin hajji ta wata jiha an ɗauki wani yaro an ba shi jami'in alhazai amma shi kanshi tukuni bai san kanshi ba don haka kullum yana kwanci a ɗaki yunifan dai na jami'in alhazai ya sa amma yana kwanci a ɗaki shi kanshi ya ce bai san me ake ba kuma an ce wai zai zo nuna wa jama'a ma'ana tun daga waɗanda za su jagoranci a siyasance siyasar aikin hajji Ba a malamce malanta ta aikin hajji tsakani da Allah ba su sani ba yanzu abin da hukumar alhazin jihar kaduna bara cewa alhazin jihar kaduna ba a taɓa wa alhazan najeriya ce mutunci irin wannan ba kaɗai an ɗibi malamai ne waɗanda kawai suka goyi bayan zaɓen gwamnati a lokacin malaman da basu goyi bayan gwamnati ba suka ce ba komai don ba a ba su kujera ba amma ga kuɗin su gwamnatin jihar kaduna ta siyar musu da kujera don su bi waɗannan alhazai su koya musu aikin hajji kiri da mu aka ce ba za a siyar musu ba abin da ya faru kenan a bara hukumar alhazai ta jihar kaduna abin da cewa alhazan ke tsakani da allah a shekarun baya sai da ya zama jihar kaduna ita ce jihar da ta fi kowace jiha a zurtuwa da malamai waɗanda suke karantar da aikin hajji ina muka samu haka shine alhazan wasu jihohi ne suke ɗaukowa daga jihohinsu suna bawa cikin alhazan jihar kaduna saboda mai ana yin bayanin bayanin da kowa ke fahimta kai akwai lokacin da wasu malamai suka aje malantarsu daga wata jiha suka farkato kewar alhazansu suka faɗo cikin alhazan jihar kaduna har wani yana tambaya to malam mun ba za ku mana ba sai ce a sawun jiwa ya take na rakumi tsakani da Allah amma a ce jihar Kaduna a bara ga irin halin da ta shiga malamai ne suka ɗibi kuɗin su suka ce to gwamnatin ta ba su kujera da kuɗin su su bi alhazai don su koya da su sai ce a tun da kun yi a bara ba za a siyar muku ba da kuɗin su haka aka je aka ba wasu yan jika-jika suka tafi aure suka yi ta galabaitar da alhazai Allah madaukakin sarki ya kiyaye kaji da annabi Ibrahim ya roki Allah Allah ya nuna mishi yadda zai aikin hajji sai Allah ya aiko mala'ika Jibril fa hajja bihi mala'ika Jibril yayi hajji tare da ainihin mala'ika da annabi Ibrahim hatta idza raja'a min Arafa har sai da aka sauka daga Arafa tun daga farkon hajji har sai da aka sauka daga Arafa waja'a yawmin nahar kashi garin ranar Arafa ita ce ranar babbar sallah sai ainihin mala'ika jibril ya riko hannun annabi ibrahim suka taho da suka taho daidai mina araba lahu iblis sai kawai ga iblis ya fito faƙala sai mala'ika jibril ya ce ahsibhu dauki tsakuwa jefe shi fa hasabahu bi sabi'i hasawati sai annabi ibrahim sai ya ɗebi tsakon kwani guda bakwai sai ya rinka jifan shi an fahimta jama'a wannan shine jifa na farko ranar jamratul aqaba wanda ita kaɗo ake jifa ka ji tarihi idan aka sauka daga arafa to za a taho muzdalifa idan aka kwana a muzdalifa duk ku kwanta da hankalin ku insha Allah ta'ala zan yi bayanin waɗannan abubuwa in aka kwana a muzdalifa gari ya waye aka yi sallah asuba to sai ka miƙe kana fuskantar alƙibla idan so samu ne ka tsaya a mash'arul haram ina ne mash'arul haram shine bangaren dama ko bangaren hagu na wani katon masallaci da za ka ga an rubuta masjidu mash'arul haram to dama da hagu da gaba da bayan wannan masallacin sai ka tsaya kana fuskanta alƙibla inda masallacin ke fuskanta sai kai ta addu'a kai ta zikiri kai ta addu'a kai ta zikiri wa zikrullaha inda al al-haram sai kai ta ambatan Allah idan ka ga gari yayi haske rana za ka fito kar ka bari rana ta fito ta same ka sai ka gangaro wurin jifa sai ka zo ka ainihin jifa idan ka zo yin jifa za ka ga wurin jifan shekan guda uku za ka ga na farko to ranar sallah ce yau goma ga watan zulhijja tsallake shi kakkar jifa za ka ga na biyu tsallake shi kakkar jifa to idan ka je wuri na uku shi ne wannan da mala'ika jibril ya ce ya ɗauko ya ɗauko annabi ibrahim sai iblis ya bayyana a daidai wurin ya ce jefa shi to sai ka jefi wannan wuri da tsakon kwami guda bakwai za mu zo mu siffanta yadda ake jifa insha Allah ta'ala don haka wannan jamra ita kaɗai ake jifa a ranar sallah ka bi tarihi bayan an sauka daga arafa gari ya waye ranar sallah suna nan suna tafi a wannan wuri sai iblis ya bayyana to shi yasa sai zama wannan rana ita kadai ake jifa ita ce jamratul aqaba ko jamratul kubra sunnal ghad sannan sai gari ya waye wa annabi ibrahim da ainihin mala'ika jibril nan ma sai suka je suka yi jifa sunnal yawm salif sannan sai ainihin rana ta uku to a rana ta farko kadeji inda ake jifa ita ce ranar sallah to sai ranaku na biyu da na uku to sai ka ce da na in ka fara lissafi da ranar sallah in ka fara lissafi da ranar sallah ba sai ka cire ranar sallah to bayan sallah da kwana ɗaya to zuwa da kwana uku ana son ka je ka yi jifa shi wannan jifan da za a yi shi kuma ba da safa ake yin shi ba ana yin shi ne bayan rana ta yi zawali daga sanda rana ta yi zawali to a lokacin za a iya zuwa a yi don haka alhazai suna da yancin sai su tafi kafin rana ta yi zawali saboda wurin yana da nisa galibi daga inda ake zube musamman mu don tafiyar ta kai daga dan mazazu zuwa asibitin shika kuma a kafa ake ba mota ba mashin a kafa ne ba yadda za ka hau mota ba mota ba ba mashin don tsakanin yan tunani na alhazai za ku rinka bi ta kai gwaɗan na magaji zuwa asibitin shika ina tsammanin mata fi ina fata an gane to a wannan rana kaga za ku iya tuhuwa tun karfe goma ka safe kafin ku je wurin sha biyu ta yi to ga masallaci nan a hannunku na hagu in kuna tafiya idan kuma kuna dawowa ga shi nan a masu a hannun dama sunan shi masjidul khaif wannan masallaci zan Allah ya ce annabawa saba'in sun taɓa yin sallah a cikin shi za mu zo za mu kawo tarihin wannan masallaci insha Allah ta'ala a cikin karatutukan nan namu sai ka je sai kai sallah a zahar anan idan kuka yi sallah a zahar anan sai ku karasa sai ku je lokacin kun ga rana ta yi zawali to sai ku je ku yi jifa idan ba haka ba fa to sai ku zo da la'asar in haka ba sai ku zo da daddare an ba ku izinin ku yi har zuwa sanda alfijin zai fito shi yasa gaskiyar lamari galibi idan alhazai sun daure sun yi mana biyayya don alhazai sababbi suna da ɗauki. wasu sai su matsa ta malam ba za a tafi sai a ce bari za mu tafi sai karfe biyar mu tafi mu yi magariba a masjidul khawf daga nan sai mu jifa yana nufin sai da ya gudu shi yana ganin kamar shaidanin zai gudu ne kafin ku je amma gaskiyar lamari galibi mu da malaman mu ka ga da daddare muka je jifa gani na ƙarshe da mewa usulmin a duniya da daddare muka haɗu a wurin ya je yin jifa da daddare a tsanaki za ka gani yin malamai za ka gani a cikin kamera da muka ɗaukauka wannan kaso ne za ga da daddare wurin zama yana da saukin a yi jifa to wannan rana ta farko bayan sallah kenan ka cire lissafin ranar sallah da rana ta biyu da rana ta uku to shi ake kira ayyamu tashriq kana da zaɓi ko ka yi kwana biyu kana jifan ko ka yi kwana uku kana jita to ranar farko idan ka zo za ka yi daga ciki za ka fara da ta farko ne ka jefe ta da tsakon kwani guda bakwai idan ka jefe ta da tsakuwa guda bakwai idan za ka jefe ta za ka fuskance ta ne shi ne za ka mai da makka ta zama hagunka mina ta koma hannunka na dama to jamra ɗin wurin jifan shedan sai zama shine a gabanka misali ina fatan kun fahimta to sai ka jefe ta da tsakuwa kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kana jefa idan ka gama sai ka ɗan matsa gaba kaɗan sai ka ɗan kaɗa hannun dama sai ka ɗaga hannunka ka fuskanci makka ka fuskanci ka'aba sai ka yi addu'a ma'ana a nan ka roƙi duk abin da kake bukata kuma ka daɗe kana addu'a annabi yana daɗewa yana addu'a sallallahu alaihi wasallam idan ka je ka jefe ta biyu ita ma za ka yi wannan addu'a idan ka jefe ta uku ba za ka yi addu'a ba sai ka tafi to haka za ka yi yau ɗaya da wato abin man ayyamin tashrik ranar farko ta bayan sallah da kwana ɗaya bayan sallah da kwana biyu haka bayan sallah da kwana uku to kun ji waɗannan takaitattun da bayanai to lokacin da annabi ibrahim ya yi jifa rana ta ɗaya rana ta biyu rana ta uku tare da jagorancin malamin shi jibril sun ma'ala sabiran sannan sai ainihin annabi ibrahim ya hau sabir ina ne sabir sabili shi ne wani dutse wanda daga inda ake jifan shaidan ka kalli wurin to daga kanka ya ka hangi wani dutse an yi hoton a kai a yanzu shi ake kira sabili daga wurin jifan shaidan din daga kanka ka kalli za ka bayan wani jini hoton ne aka yi to wannan dutsen sai annabi ibrahim ya haushi babban dutse ne da ya hau wannan dutse shakala sai ya ce wa ibaballah ya ku ba'un allah ajibu ku amsa kiran allah فسمع دعوته من بين الأبحار من من قطع في قلبه مثقال ذرة من إيمانه Allah maɗaukakin sarki sai kaɗa murya annabi Ibrahim sai da kowa ya ji shi a duniya har waɗanda ke bayan tekuna teku bayan waɗanda ke koguna can baya sai da suka ji duk wani mai imani ko ba miskalar zarratin ne ƙwayar zarra sai da ji kuma sai da ce labbai kallahumma labbai kun ji amsa wake annabi ibrahim ne shi ne yace ga ɗaki Allah ya gina ku amsa ku zo ku yi aikin hajji duk wani mumini mai kwayar imani ko ba ɗan kaɗan ne sai da yace labbaik allahumma labbaik qala wala yace wa man yuzal ala wajhi al-ardi musulmi na fasa'ida a lokacin nan musulmi ba su wuce guda bakwai ba laula zalika ba dan haka ba la halakatil ard wa man alaiha ba duniya da ba ta halaka da ita da waɗanda ke kanta wa awwalu man azabahu ahlul yaman mutanen farko da suka fara amsa wannan kiran su ne ainihin mutanen ƙasar yaman jama'a kun ji wannan riwaya وعن أبي مجلب قال أبي مجلب شيما ما لمن يتكلم على من تابعيته لما فرغ إبراهيم من البيت جاءه جبريل عليه السلام فأراه الطواف بالبيت بعد نبي إبراهيم وجمع دين الكعبة في ملائكة جبريل وزيكوها من أكيد أواشي kun ga dawa sun jama'a iri iri ne ba hatta wannan zani da kaga ake ɗaurawa akwai inda in ka zo za ka fara ɗawafi wani daga cikin ɗawafi sai kaga an ce koma da kafa ta koma haka akwai kuma wanda in ka zo sai a ce rufa kafa ka gaba ɗaya to jama'a in ba koya maka ba a dole kai ta kwasa ba dole kai ta kwasa saboda ɗawafi iri iri ne a wurin aikin hajji da umara kowanne sai a ce maka ga yadda ake akwai wanda in ka zo za a ce maka ka fara da sassarfara to ka fara da gudu ko ka fara da jogging akwai wanda kuma in ka zo sai a ce a ba haka za ka yi ba duk sai an koya ba don haka lokacin da ya gama ginin ka'aba sai annabi ibrahim mala'ika jibril ya zo ya fara koya mishi dawashi kana wa ahsibu kana wa safa wal marwa ya koya mai yadda ake sassarfa tsakanin safa da marwa kar ku manta wace ce ta fara yin wannan sassarfar amma shi. amma a yau da ita abin ya zama ibada to sai kuma an koya mai don can matar ta yi neman abinci nan fa na ibada ne don haka sai da aka turo na lauka ya kowa mai sun man talaka ila al'aqaba daga nan sai mala'ika jirin ya dauke shi sai kai shi wurin jifan shedan babba fa'araba lahuma a shaytan sai kai sai shedan ya zo musu banga banga kai shedan dan ta kife ne wannan annabi ne wannan mala'ika da ya jubi ya musu ya musu fito na fito confrontation kuma a ina amina fa akhadha jibril sab'a hasawat wa a'ta ibrahim sab'a hasawat sai jibril ya ɗibi tsakoyi guda bakwai sai bawa ibrahim tsakuwa bakwai farama wa kabba jibril ya rinka jifan shedan yana kabbara wa qala li ibrahim inni wa kabbir yace mishi kai ma kai jifa ka jefi shedan kai kabbara faramawa sai suka rinka jifan shaidan wa kabbara ma a kulli ramya duk wani jifa da suka yi sai sun ce Allahu akbar Allahu akbar hatta asala har shaidan sai ya bace wannan mala'ika jibril kenan wannan annabi ibrahim kenan shaidan ya yi musu gaba da gaba me kake tunani waye kai ثم انطلق الى الجمرة الوسطى فسأل من سيكو ما سيسك ساكي كوما واتت اكيا وين جيتا نتاكيا فعرض له ما الشيطان سيشي ان من سيسك تتوبسو فأخذ جبريل السبع حصوات جبريل يقول كيف اقول يقول وعطى ابراهيم السبع حصوات يبو ابراهيم يقول وقال ارني وكبر يوتي كتي الله اكبر كجيبا سنن كيكبرا فرمها وكبرا مع كل رمية حتى اصل الشيطان suka jefe shi so bakwai hayya bace sun ma aka wani jamratul uswa sannan su kuma sai suka zo al-uswa wadda take ita ce ta ƙarshe daga makka kenan ku kiyaye wato shi wurin jifan shedan garuruka biyu ne suka sa shi a tsakiya idan ka taho daga mina ko daga arafa ko daga musdalifa duk saiti ɗaya ne to ka taso maka a gaba kenan to in ka zo sai ka juya to sai ka mai da maka ta zama hagu to sai mina ta koma dama ko kun fahimta to idan daga mina kake to wadda za ka fara samu ita ce karamar idan daga makka kake wadda za ka fara samu ita ce babbar don haka kaga da yake daga bangaren makka suka to kaga sai ga fara jifan babbar sannan ta tsakiya sannan sai waccan ta ƙarshe wadda ita ce daga farko na inda daga mina ne kuma kun fahimta fara da na kuma sheta kun ma sai shaitan ne sake fitowa fa akhadha jibril sab'a hasawati wa ata ibrahim sab'a hasawati wa qala ni wa kabbir farama wa kabbara ma kulli ramya hatta asala shaitan nan ma suka dubi tsakoyi guda bakwai suna kabbara suna jiba hayyaba ce thumma ata bihi jam'an sannan sai dauke shi sai zo da shi musdalifa ita ake kira jam'u ku kiyaye tana da wannan sunan ana kiranta muzdalifa ana kiranta jabal sannan ana kiranta mash'arul haram ita din kanta tana daukar sunan wani ɗan da ke cikinta da ake kira mash'arul haram to sai ya zo da shi ainihin muzdalifa da ya zo da shi faqala sai yace ha huna nan ne yajma'u nasu salawat anan ne mutane ba su hada salloli to ne wannan shine idan aka hau arafa ana yin sallah a zahar da la'asar a arafa kamar da za mu zo mu bayyana insha Allah kuma ana yin su ne da wuri karfe sha biyu da rabi za ka ga an kira sallah to a lokacin ake so ku tashi ku sallah a zahar raka'a biyu la'asar raka'a biyu a lokacin a yi ainihin hudu da arafa to sa'an nan an fara addu'ar arafa kenan sai ka miƙe tsaye ka fuskanci alƙibla kai ta faɗa wa Allah bukatunka shi sa a waje ne wannan wuri ina kira zuwa ga ƴan uwa alhazai idan kuka isa filin arafa da wuri to ku daina yawo saboda galibi abin da yake faruwa sai a isa da wuri kamar sha ɗaya na rana sai da alhazai suka ta yawo a rana sai su gaji sai su galabaita daidai lokacin da aka yi sallah aka yi hudu ba za a miƙe a fara addu'a sai gaji sun langa ɗin suna bacci in ka ce alaji ne eh, tashi tashi ka faɗa wa Allah bukatu ka rubuta Allah kun gaji kaga don haka ba ka zo filin arafa da safe ko da rana lokaci bai ba samu inuwa ka kwanta ka huta don ba a fara aiki ba tukuna ba a fara operation ba an fahimta ba da zaran an zo an kira sallah an yi azhar an yi la'asar an yi hudu ba liman ya yi jawabi to sai ka miƙe tsaye sai ka fuskanci alƙibla to wallahi kakka dabbara kana da wata matsala ba ka faɗi a wurin ba in ma rubutawa ne to rubuta ko shafi nawa ne ka je kana cewa Allah a bani kaza Allah hadda kaza Allah da kaza Allah a ba wani Allah ƴaƴana Allah jikoki na Allah garubu Allah kaza duka ka fara. saboda wannan ita ce rana mafi girma a wurin Allah kamar yadda dare mafi girma a wurin Allah shine lailatul qadr to rana mafi girma a wurin Allah ita ce ne ita ce rana arafa sannan kalma mafi girma da ake so ka yawaita faɗi a wannan rana ita ce la ilaha illallah in kai zikiri kai zikiri kai addu'a kai addu'a sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamd wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده أنجز وأبى ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم ارزقني اللهم ارزقني اللهم علمني اللهم علمني اللهم إني أتوسل إليك بلا إله إلا الله اللهم هذه أودي إليك متضرعا متخاشعا اللهم أنزل علي الرحمة اللهم البركة اللهم البركة kai ta faɗa wa Allah wallahi kar kai wasa ka zo you have arrived ka iso wallahi ka faɗa ina fata an gani yawwa Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka to a wannan wuri kun ji fassarar da ta sa sai yace a nan ake haɗa sallah to ka ji sallah a da la'asar ake haɗewa a nan arafa ko to ba a fita daga arafa sai rana ta faɗi idan rana ta faɗi to ba za ku sallah a zahar ayin magariba ba da in sha nan sai ku fito sannan ba za ka yi hanya ba sai ka taho to sai ka zo wannan wuri da ake kira muzdalifa idan ka zo muzdalifa galibi akan iso wani lokacin karfe goma na dare wani lokacin sha biyu na dare makamantan haka ne saboda akwai motoci amma kuma wani lokacin gosulo yakan tirke amma ka san in ka bi a hankali ko tafiyar duka duka bata wuce ta minti goma ba a mota da amma an kaci da zuci gwamnatin saudi arabia ta yi salta ta musamman ta masu tafiya da kafa in kana jin karfi sai ka gangaro a kafa to idan ka iso wannan guri sai kai marmara sai kai alwala sai kai sallar raka a uku ita ce magariba sai kuma kai sallar raka a biyu ita ce isha to ka bi dalilin da yasa aka kira ta jam'in kenan saboda ana haɗa sallar magariba da isha bai halatta ka a hanya ba malamai suka ce sai dai in ka ji tsoron kafin ka iso gari zai waye amma in dai za ka iso wurin nan akwai sauran dare to ka bari ka zo ka yi ta a wannan wuri magriba da isha shi yasa ake kiran wurin jam sun ma'ata bihi arafat sannan sai kuma mala'ika jirin sai ya ɗauki ainihin ibrahim sai je da shi arafat faƙala da suka isa arafat sai ce mishi arafta faƙala na sai ce yi mana ya ce to yanzu ka san yadda ake aikin hajji tun da ka ce wa abu mana da arafta ka san faƙala na sun ce samin samma sun biya a arafat ko ji dalilin da ya sake ce mata arafat <laughs> na fata an gane don haka ba arafatu ake cewa ba arafat da jam'i ne arafat saboda su uku mai tambaya arafta yace na'am arafta na'am arafta yace na'am shi ke sai aka ce to sunan wani arafat Annahu وروى arafta arafta عرفت عرفت عرفت أي منى wato yana ce mai تو yanzu ka san wuraren ibada ka san mina ko eh ka gane inda mina take eh ka gane inda muzdalifa take eh ka kuma sannan a ina kake yana cewa eh to daga nan ne shi ne fasun wa zalikal makanu arafat ko kun fahimta wurare uku ya je da shi daga makka makka dai kun zuwa santa to yanzu ya zo da shi ina ya zo da shi mina ya zo da shi muzdalifa ya zo da shi arafa to sai ce yanzu ka san arafa eh كاسم مفرسة كاسم نئي تشيك نسي نسوات كنا من العرفات وما كنج أين دوان من تاريخ أتقيتن تقيتا يا جماعة وأنا من سنة بجتك نورا رندا أكي وأنا من إباب جينا أيك الحج في إمام القرطبية وعن رسيس بن عبد الرحمن أن مجاهدا حدثه قال لما قال إبراهيم عليه السلام وأرنا مناسكنا أولي الصفا والمروة lokacin da annabi ibrahim ya ce ya allah ka nuna min wuraren da zan yi ibada ka koya min yadda zan yi ibada sai allah ya to ka safa ka ga marwa wa huma min sha'airillah suna daga cikin wuraren da ake bautar allah bi nasir qur'an haka qur'ani ya ce inna safa wal marwa min sha'airillah ثم خرج به جبريل sannan sai mala'ika jini sai ya fita da shi daga inda safa take falamma marra bi jamratil aqaba idza iblisu alaiha yana zuwa daidai inda wurin jifan shedan yake wannan babban sai ga iblis yana tsaye fa na lahu jibril sai jibril yace kabbir kace allahu akbar warni ka jefe shi fartafa iblis ila wusta sai iblis ya tsalle sai kona ta tsakiya fa qala jibril sai jibril yace kabbir warni yi kabbara ka jefe shi summa fil jannatul quswa sannan sai tafi ta karshe ka zalika summa talaka bihi ila al-mash'ar al-haram sai ainihin mala'ika jibril ya dauki wannan annabi ibrahim sai kai shi daidai inda mash'ar al-haram take inda muzdalifa take summa ata bihi arafa sannan ya karasa da shi arafa fa qala lahu sai ce hal arafta ma araituk yanzu ka san abubuwan da na nuna maka kama na amsa ce in eh, fasun ne arafatun libalika fi na kila kamar yadda aka faɗi haka aka dalilin da sa ka kira ta kenan kala to yanzu annabi ibrahim kun ga ya san aikin hajji kenan ya san guraren ko sai malamin shi mala'ika jibril ya ce din fin nasu bil hajji to ka miƙe ka yi shela ka ce duniya ta taho aikin hajji kala sai ce kai fa yara zan yi in kira su yara me zan ce kala sai jibril ya ce kul ka ce ya ayyuhan nasu ajibu rabbakum ya ku mutane ku amsa ubangijin ku salata marrati so uku fa fa'ala sai ibrahim ya faɗa ka fa qalu mutane sai suka ce labbaik allahumma labbaik kun ji jama'a قال فمن أجاب يومئذ فهو hajji a wannan lokaci da annabi ibrahim ya wannan kira wanda biyu ya ce labbaik allahumma ko to allah ya kaddare shi cikin waɗanda ba su yi hajji wa fi riwayatin ukhra hina nada istabara a cikin wata riwaya aka ce lokacin da annabi ibrahim ya zo zai shelar sai da ya rinka juyawa kowace kusurwa kamar yaya aka ce sada'a fi kulli wajhi ya ainihin kira gabas da yamma kudu da arewa فلبى الناس من كل مشرق ومغرب daga kowace gabar da yamma sai da mutane suka amsa wa ta'atta'atul jibalu duwatsu duk suka sunkuwa kasa hatta ba'u da sautu da hasu da mun shi ke nisa sarki ya tabbata ga Allah wa qala muhammad bin ishaq man ma sarara ibrahim khalil ar-rahman allah alayhi min bina'i al-bayt al-haram ja'ahu jibril alayhi salam fa qala lahu tusbihi sab'an da ya gama ginin ka'aba sai mala'ika ya ce mishi to kewa ka'aba sai bakwai fa tafa به سبعا هو وإسماعيل عليهما السلام شيد إسماعيل في سكة واسو بكوي يستلمان الأركان كلها في كل طواف إن سكة ذو كعبة قوة قنا بجتكين قنين بداه سنة شعبتا جاء كنت إن مكيتي وعبد الله بن عمر ya ce ya ga annabi yana shafar kwanoni ne guda biyu kawai sai daga baya yake cewa ya fahimci sakamakon wannan kuskure da shawa suka yi na gina ka'aba daidai ce sa annabi baya shafar waɗancan sauran kwanoni kwanonin jama'a ga su kamar haka misali kamar yadda ka gana tallafa ƙur'anin nan a gabana wannan kwana ita ke kiranta a rukunin yamani ita ce kwanar yamma maso kudu rukunin yamani annabi yana taɓa akwai kwanar gabas maso kudu ita ce inda hajarul aswad yake inda ba bahaushe yake cewa ana tsotson nuna wannan kwana da wannan kwana su kaɗai annabi yake tabawa wannan kwana abdullahi ɗan umar yace ita ce ga annabi yana ɗibo ta da faɗi annabi baya taɓa ta to kaga annabi ibrahim shi kuma sai aka ce yana taba kwanonin duka ne saboda lokacin a daidai take ina fatan kun fahimci yadda abin yake to shi ne wannan riwaya take cewa annabi ibrahim yana taɓa dukkan kwanonin shi da isma'il sai kullu tsarafin, a kowane tsarafin suka zo ma akmala sab'an da suka kammala kewaye ka'aba sau bakwai sallala khalfal maqam raka'atayn sai suka yi sallah raka'a biyu bayan قال فقال جبريل سي جبريل يجي فأراه المناسك كلها في ملائكة جبريل يبنونا وذكا من النبي إبراهيم ينونا مشهورا من إبابوجي الصفا والمروة ومنى والمزدلفة ينونا من صفا دمروة دمينة والمزدلفة قال فلما دخل منى وحبط من الأقبة تمثل له إبليس a lokacin ne da suka bar makka suka shiga ainihin mina suka je daidai inda ake jifan shedan yanzu sai ga iblis ya bayyana jama'a kun ji takaitattun bayanai na ainihin waɗannan riwayoyi dangane da abin da ya shafi tarihin ka'aba da abin da ya shafi tarihin wannan ibada ta aikin hajji sannan ka ji tarihin waɗannan wurare masu girma waɗanda ina ganin duk wuraren da ake ibada babu inda ban faɗi tarihin shi ba sai wuri ɗaya shine miƙati insha Allah ta'ala zan zo in tarihin miƙati miƙati shine wurin da ake tsayawa a ɗauki harama ta aikin haji. menene tarihin shi za mu zo a cikin darussa na gaba insha Allah ta'ala dan uwa mai saurare alhaji ne kai ko ba alhaji ba kafin in fara bayyana ayyukan hajji a aikace ina son kaɗan kasa kunne kaɗan ka ji wasu 'yan nasihohi da zan gabatar waɗannan nasihohi sadakarwa ce ba alhazai saboda wasu kurakurai da alhazai suke yi tsawon shekaru amma dai nasiha ta farko da muke jan hankalinka wajibi ne duk alhaji ya ji tsoron Allah ka san cewa ka je wata ƙasa ne mai daraja ƙasar da annabawan Allah suka gina ta inda Allah maɗaukakin sarki ya sa annabawan shi suka gina ɗakin shi ka rike kana tuna wannan aya da Allah ke cewa wa man yurid fihi bi ilhadin yuzillu yudhu min azabin wanda duk ya mutum aikata mizin abu to za mu azabtar da shi sarki ya tabbata ga Allah duk duniya tun daga Madina har birnin Kudus har Zaria har Sokoto har Katsina har ko'ina. idan kai mutum ka aikata saƙon Allah Allah ba zai kama ka da shi ba sai in ka aikata idan ka fasa sai Allah rubuta maka lada amma a makka idan kai nufin aikata mugun abu baka aikata ba sai Allah rubuta sunanka cikin rubuta don haka ka san yadda wannan gari ne shi sa sahabi Anas dan Malik aslan Abdullahi dan Abbas a lokacin da manzon Allah ya rasu sai ya ce to shi zai kara gaba aka ce lafiya wuce gaba zan kara ina za ka yi ce zai tafi iraq aka ce to ai makka ce garin ku ya ce a'a dama ina karamin uwata ta baro garin da ni ta yi da ni madina wurin manzan Allah sallallahu alaihi ce manzan Allah ya rasu yanzu an ce to ba ka koma gida ba yace tana da hadarin zama shi ne sai jawo wannan ayar ba za ka ga kudin wani a makka sai ka ce ka ina ma dai ba an dauke su kaga wannan tunanin da kai kai ka zama dan wuta garin yana da daraja amma akwai haɗarin zama ga mutanen barza kaji ba idan kai sallah guda ɗaya a masallacin ka'aba za a rubuta maka ladan irin wannan sallah guda dubu ɗari dubu ɗari idan kai sallah a ka'aba sai a rubuta maka ta so dubu ɗari kada akwai nemo to da baka ga wata yarinya kuma ka ga ina ma dai kai kisin wannan ka rubuta kashi saboda haka ka kaga ibnu abbasin sai kara gaba don haka ka ji tsoron allah in kana makka kai biyar da za ka ka rinka ƙoƙarin yin ɗa'a ga Allah da biyayyar Allah kar ka sake ka afka cikin wani abu da Allah ya haramta maka domin bari ka ji abin da Allah ya cewa kai alhaji Allah cewa alhajju ashhurun ma'lumat hajji wasu watanni ne sanannu ake yin ta waɗannan watanni su ne shawwal da zulqa'ada da zulhijja nan da 'yan kwanaki kaɗan ko to lokacin hajji ya yi nan da kwana goma ana cewa ɗaya ga watan shawwal to shi ke nan watannin aikin hajji sun shiga sai Allah yake faman farada fi hinnal hajj wanda biyu ya ɗauki haramar aikin hajji a cikin waɗannan watanni fala rafasa to kada ya kwarkwasa kada kai wasa da yan mata ba maganganun banza na batsa wala su suka babu fasikanci wala jidala fil hajji sannan babu ɗauki ba daɗi ba faɗa karka faɗa karka dambe karka kokowa sannan ba fasikanci ka barkaci nan fa a aikin hajji ba an yi maka maganar ma kakkai zina ba aure ma haramun ne ka nema ba za ka ga yarinya ta yi maka daga wata jiha haramun ne ka ce to ke ina son ki amma dai sai an gama hajji to haramun ne haramun ne ɗaurin aure gare ka ma'ana kana da ɗa sai ka ce ka auren wa dawa ne haramun ne kana cikin haraman nan ta aikin hajji da Allah ke faɗi a ayan nan a ɗaura maka aure a nan Najeriya haramun ne kai kai shaida aure to jama'a aure kenan matarka ta aure kana cikin wannan harama da ihramin aikin hajji haramun ne ka sadu da ita to me kake tunani dangane da fasikanci haka Allah ya ce fala rafasa wala fusuqa babu ƙarƙasa babu dangalin banza da 'yan mata babu zina babu luwaɗi to ba a kai nan gama aure ma babu kaji don haka jama'a ku kiyaye wannan domin barna iri iri tana faruwa musamman in aka je zaman mina kusan duk alhazai sun shaida ba ko ran wani ya bugo min waya ya ce malam bana ma za mu ganka da nasu bika ka nace tana nan na jin ma ta tana nan Ta yi duk shekara za su gani na rataya a bata a filin mina haka nake rataya ta muna rawo saboda abin sai an yi da gaske jama'a alhazai wallahi jama'a sai ga wani ya shagala ya ji ya samu hajiya mai tuwo ya zauna ana tsira to shi kenan sai rike lasu fika ina zuwa in tsaya kan kan yi labbai kallahumma labbai labbai kala sharika laka labbai in ji alhaji bai halatta ba ta shi ba gari wannan ce hajiya ke kuma ki ji tsoron Allah tuwo aka ce ki zo ki wa alhazai ba ce ki bata masa hajji ba eh. wallahi aiki sai yi da gaske wani ya manta ko da ba ya zama mata shi anan kawai ta je na tunane tunane shi kenan sai ya samu tukari sai zauna kawai billahi lafi kuma waɗannan tukarin jama'a an hira da ni a rediyo Najeriya Kaduna na ce a taimake mu a raba alhazai da su don wallahi da gangan suke tahowa wani fasikanci in so gama sai ta je ta shedaniyar tana cewa kyara mu ne kika bata hajji ne ya wallahi da alkuje kawai kaga ta yi wawan zama malam Allah jama'a barna iri iri jama'a barna iri iri jama'a saboda haka fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj waɗannan 'yan mata da ake bari suna kawo alhazai a gidajensu don girman Allah hukuma alhazai ta hana in ma abinci ne a ringa samun maza waɗanda za su yi jama'a muna haɗuwa da fitintunu iri-iri wallahi fitintunu iri-iri wani alhajin kai mishi na siya sai zagi ubanka ya san kai malami ne ba ya ce ce na ruwan ka biya min kudin kujera da karyar banza karyar wofi malaman banza malaman gwamnati ka zo na muzurai kuma kai kana kokarin kai bata aikin hajjin shi ne Allah ya ce faman farada fihin alhajj wanda bai dauki harama aikin hajji a cikin waɗannan watanni fala rafafa ba wasa da mata ba maganganun banza wala fusuka ba fasikanci wala jidala fil hajji babu fada kaji abin da Allah yake ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Bukhari cewa yi man hajja falam yarfuf wanda bi ya hajji da ya kwarkwasa ba bai maganar banza da matan banza ba walam yasuk da ya fasikanci ba raja'a min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuhu zai dawo an wanke shi daga zunuban shi kamar randa mahaifiyar shi ta haife shi jama'a kun to duk mutumin da ya hajji irin wannan ko sunan hajjin shi alhajjul mabrur to ita ko alhajjul mabrur ya zo cikin hadisin bukhari da muslim har yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة duk hajjin da ta zama mabruriya ce karɓaɓɓiya to ba wani sakamako sai aljanna don haka dole ne a tsoratar da alhazai game da waɗannan abubuwa don haka alhazai ku ji tsoron Allah mata tukari ku ji tsoron Allah ɗan daudu ku ji tsoron Allah don za ka yi mamaki in na ce maka ɗan daudu ne suke zuwa kawalci wurin alhazai sai a zo kawai sai a ce alaji akwai wata yarinya wallahi tallahi ka za ka za. sai don shi dan dogon zindiki dan iska yana jin alhazai yana musu tallan yan mata ga su fasikanci jama'a ya kai har amina a cikin wannan irin haramin jama'a an sa kama alhazai suna yin zina a cikin kantina na alhazai jama'a ku ji tsoron Allah ba mu wannan wa'azin don mutum mutuncin kowa ba ba mu so mu ɓata kowa suna ba don haka ba mu ambaci sunan kowa ba ba mu ambaci kowace jiha ba amma abin da muka ambata kar kai fasikanci ka ji tsoron Allah jama wannan ita ce wasiyar mu ta farko da muka fara in Allah kai mu gobe za mu zo mu karasa waɗannan wasiyoyi to sannan sai kuma sai mu zo mu kwatanta aikin hajji din a aikace insha Allah muna fatan Allah madaukakin sarki ya karɓa wa alhazai aikin hajjin su da umararsu waɗanda suka samu damar zuwa daga cikin bayan Allah musulmi Allah ya mai da su wannan ƙasa mai albarka waɗanda su taɓa zuwa baya Allah madaukakin sarki Allah ka kai su idan ka kai su Allah kai musu jagoranci akan ibada Allah maɗaukakin sauki ya yassaro wa alhazai da za su hau aikin hajji bana su je su yi hajji lafiya su dawo lafiya wannan muke cike cewa da labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk